Jama'a barka da warhaka ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan BBC. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta fusata bayan da Turkiyya ta kwatanta ɗabi'un Jamus ɗin da cewa suna kama da na 'yan Nazi. Sojin ƙasar Pakistan sun kwace iko da yankin arewacin Waziristan yanzu haka bayan wani gagarumin farmaki da suka kai domin kawar da ƙungiyar alka'ida da 'yan Taliban. Najeriya za ta ɗauki matakin hana shigo da gurɓataccen man fetur saboda illolin da yake haifarwa ga lafiya da kuma gurɓata muhalli. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta sake kafewa a kan sukar da ta yi wa shugaban Turkiyya bayan da ya kwatanta halayyar Jamus ɗin da ta 'yan Nazi. Mrs. Merkel ta ce ba za su lamunci wannan kwatancin ba kuma dole ne abin ya tsaya a haka. ta bayyana su a matsayin waɗanda suke cikin damuwa da kuma rashin sanin inda suke ga rahoton suweba ahmad muryoyin turkawa kenan a tsakiyar jamus turkawa miliyan uku ne ke zaune a ƙasar a ƙashin gaskiya ma nan ne yanki mafi girma na hudu da ya fi kawo ƙuri'u a zaɓukan turkiya don haka shugaban ƙasar na buƙatar goyon bayansu idan har yana son ya sauya kundin tsarin mulkin ƙasar ya kuma tsawaita wa'adin mulkinsa ba kowa ne dai zai goyi bayansa ba. Erdogan na da tsokana kuma yana yi ne don karfafa kishin ƙasa a Turkiya. Yana son Turkawa su ɗauka cewa ƙasashen yammaci ba sa kaunar Turkiya. Gaskiya akwai Turkawa da dama a nan da ke adawa da gwamnatin Erdogan. Amma kafafen yada labarai ba sa nuna wannan. Don haka Jamusawa na ɗauka cewa kowane ɗan Turkiya na goyon bayan Erdogan wanda kuma ba haka ba ne. amma a nan akwai masu goyon bayansa da dama kamar yadda ministan harkokin wajensa ya gano a gangamin da ya yi a hamburg to sai dai mahukuntan jamus sun dakatar da wasu tarukan bisa dalilai na tsaro abin da ya fusata shugaban kasar turkiyyar har ya kwatanta su da 'yan nazi ana ta tattaunawar sasantawa amma ba a ganin wani abin a zo a gani turkiyya ta dage cewa za ta ci gaba da kamfe a jamus kuma duk da matsin da gwamnatin jamus ke yi har yanzu wani ɗan jaridar ta na ɗaure a turkiya tsohon kiɗa sabbin rarrabuwar kawuna da kuma kakkausar lafazi daga ankara turkiya dai ta yi gargaɗin cewa tilas jamus ta fayyace ita ce ko kuwa abokiyar gaba. To za ku iya samun wasu bayanai akan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchouse.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. An jima ana danganta yankunan kabilun da ke kan iyakar Afghanistan da Pakistan da aikace-aikacen 'yan bindiga da kuma rashin bin doka. Arewacin Waziristan ya kasance gida ga alka'ida da 'yan Taliban da kuma sauran masu ikirarin yin jihadi. amma bayan wani farmaki da sojoji suka ɗauki lokaci suna kaiwa a yanzu sojin ƙasar pakistan ne ke da iko da wajen ga rahoton isa khalid shekara da shekaru waɗannan yankuna da ke kan iyakar afghanistan da pakistan sun kasance matattarar ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi a shekara ta 2014 ne dakarun sojin pakistan suka kaddamar da farmaki domin sake kwato yankin kuma yanzu kusan dukkan dukkaninsa na ƙarƙashin ikon sojojin kamar Aleppo da Mosul. Sojojin sun yi raga-raga da wajen a faɗan da suka gwabza da masu jihadin. Lokacin da ake gwabza yakin, baki ɗayan jama'ar yankin sun fice. Yanzu kuma ƙoƙarin da ake yi shine na dawo da su. An fara buɗe kasuwanni, amma kowa ya san cewa babu tabbas game da abin da ka iya faruwa a gaba. Wannan ce makarantar 'ya'yan sojojin nan ta APS wadda a shekaru biyu da suka wuce kungiyar Taliban ta Pakistan ta kashe dalibai 130 waɗanda suka tsira da rayukansu sun ce sun ƙudiri aniyar turjewa masu fafutukar ta hanyar ci gaba da rayuwarsu yadda ya kamata. Idan baka manta da abin da ya faru ba, to ba za ka yi rayuwa yadda ya kamata ba, saboda za ka ga yara waɗanda suka samu matsalar ta shafi kwakwalwa, kuma ba za ka iya karatu ba, ba za ka ji daɗin rayuwa ba. Don haka tilas ne ka dage, kuma dukanmu haka muka yi ta ƙoƙarin manta komai. Ana ƙara samun masu kishin ƙasa a Pakistan. Har yanzu akwai ƙungiyoyin masu fafutukar da ke da ƙarfi kuma gwamnati ba ta tunkare su yadda ya kamata ba. Amma kuma a ɗaya ɓangaren har yanzu masu ikirarin jihadi da ke kai hare-hare a Pakistan ba su samu karɓuwa a wajen jama'a ba. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. mahukunta a jihar oshun da ke kudu maso yammacin najeriya sun kafa dokar hana fita ta tsawon kwanaki uku a birnin ile ife bayan tashin hankalin kabilancin da ya barke jiya tsakanin al'ummar yarabawa da hausawa 'yan cirani wasu mazauna birnin sun faɗa bbc cewa an kashe akalla mutane ashirin amma 'yan sanda ba su tabbatar da alƙalman ba an soma koran likitocin da ke yajin aiki a kenya sannan ana fitar da su daga cikin gidajensu yajin aikin na watanni uku da aka soma tun watan disamba ya kasara asibitocin gwamnati likitoci da sauran ma'aikatan lafiyar na bukatan karin albashi da inganta musu yanayin ayyukansu a yanzu dai kungiyar likitocin ta sanya hannun kawo karshen yajin aikin 'yan sanda afirka ta kudu sun harba harsashen roba domin tarwatsa wata zanga-zangar da ake ta nuna kin jinin baki akalla mutane biyar aka jikkata bayan tarzomar ta barki a wata unguwar marasa galibu a birnin johannesburg ana zanga-zangar ne saboda gidajen gwamnatin da ake baiwa baki 'yan wasu kasashen yayin da yawan al'ummar kasar ke karuwa ga kuma matsalar shugabanci najeriya ta kwashe shekaru da dama tana shigo da gurbataccen mai domin amfanin motoci da kuma injinan janareta amma a wani mataki na ban mamaki gwamnati tana shirin haramta shigo da irin wannan man domin rage matsalar gurɓacewar iskar ga rahoton alhaji diyar kulbali babu shakka birnin lagos na fama da matsalar gurɓatacciyar iskar shaka saboda hayakin da ababen hawa masu shan gurɓataccen mai ke fitarwa wasu da abin ya shafa su ne masu talla akan tituna. Uh, a wasu lokutan muna fama da rashin lafiya, kuma ba mu san dalili ba. Abin na damuna. Yanzu haka ina tari, amma bai yi tsanani ba. Adadin sinadarin salfa da ke cikin gurɓataccen man zai iya ninka wanda doka ta amince da shi a ƙasashen turai har su uku, Sai dai hukumomin Najeriya sun ce za su haramta amfani da gurɓataccen man nan da bazara mai zuwa. masu fafutukar kare mahalli sun ce haramcin zai kasance wani muhimmin ci gaba. Send strong signal to the of this dirty fuel. Matakin zai sa masu shigo da gurbataccen mai su shiga taitayinsu. Idan gwamnati na son jama'a su yarda da ita, to tana buƙatar ta bullo da irin waɗannan dokoki da za su fifita buƙatun al'umma. Sai dai ƙwararru sun ce akwai buƙatar a ɗauki wasu ƙarin matakai. domin kare lafiyar jama'a. Akwai yiwuwar a samu bullar annoba saboda jama'a za su iya fama da cututtukan da ke shafar numfashi da zuciya da kuma huhu. Kuma zai yi wuya mu iya shawo kan annobar da tsarin kiwon lafiyar da muke da shi a yanzu. Gurbataccen man dai yana da sauƙi, amma idan aka yi nasarar haramta amfani da shi, to hakan zai taimaka wajen tsarkake iskar da jama'a ke shaƙa da ma ceto rayukansu. To a bakin wasanni Senegal za ta fafata da Zambia a wasan karshe da za a taka a ranar Lahadi na gasar cin kofin nahiyar Afirka na 'yan ƙasa da shekaru 20. Senegal ɗin ta kai matakin wasan karshe ne bayan da ta doke Gini da ci ɗaya da nema a yau. A wasan kusa da na karshe na farko Zambia mai masaukin baki ta doke Afirka ta kudu da ci ɗaya da nema a jiya. Kocin Arsenal Arsene Venga ya ce ra'ayin masu goyon bayan kulob ɗin ne zai yi tasiri kan ko zai ci gaba da aikinsa a baɗi ko kuma a'a. venga mai shekaru 67 shine manajan arsenal tun 1996 kuma ana tsammanin cewa watan gobe ne zai sanar da matsayinsa amma ya musanta cewa tuni ya faɗa wa 'yan wasa shawarar da ya yanke a titunan barcelona kuwa an yi ta shigulgula har cikin daren jiya magoya bayan kulob ɗin sun yi ta shigulgula kamar sun lashe wasan ƙarshe ana bayyana nasarar da suka yi a jiyan akan psg da ci shida da ɗaya a matsayin wani abin tarihi a harkar kwallon kafan nahiyar turai to za ku sami dukkanin waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet wato bbchauta.com za ku iya tafka muhawara akan dukkanin labaran da ma wasu a dandalinmu na muhawara wato bbc hausa facebook haka zalika za ku iya samun labarai da su a shafin mu na twitter wato at bbc hausa ƙarshen shirin kenan ibrahim mijin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan London.